Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 26 ga watan Oktoba na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu malaman makarantar boko sun soma yajin aiki a jamhuriyar Nijar. matsalar ce ta yi mana yawa hankuri mun yi hankuri don kenan ko mutum na son ka iya zamanto eh, baka cika alkawari yana hita bayan ka za ku ji ƙarin bayani akan wannan batun an jima kaɗan. Bayan haka za ku ji kuma cewa shugaban hukumar binciken EFCC ya ce hukumar ta gano kuɗaɗe masu yawa cikin kusan shekara ɗaya, abinda hukumar bata iya ganowa ba cikin shekaru goma sha biyu da suka gabata. akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku shin ya kuke kallon yadda hukuma ke gudanar da ayyukanta lamba da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar kada a manta a kara da alamar tarawa a gaban lambai amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Al'ummar Iraki ba su ga ta zama ba, au suna barin ƙauyukansu don kauce ma yaƙi, au suna komawa ƙauyukan da a daki hannun ISIS. Masu ayyukan jin ƙai na ta kakkafa sansanoni ga miliyoyin mutane, waɗanda yaƙin sake ƙwato masul ya raba da muhallansu. A yayin da kuma ƙauyukan da kuma garurukan da a da wato aka sake ƙwatowa ke ci gaba da zama kufai. in banda kwansan bama-bamai kuma sun yi baƙi irin saboda gobarar rijiyoyin mai a ƙaraya hayaƙi daga rijiyoyin mai da suka kama da wuta sun mamaye sararin saman garin a yayin da kuma kumfa daga wurin sarrafa sinadarin sulfa ke ta gurɓata iska da guba ƙungiyar isis mai ƙoƙarin tsere ma dakarun urdawan peshmerga da sojojin iraki su ne suka cinna wutar sojoji sun ce wannan yaƙi ya zarci ainihin buri na asali wanda shine sake kwato birnin mosul na biyu a girma a ƙasar ta iraki daga hannun isis ba mutanenmu kawai muke karewa ba duniyar ce gaba ɗaya muke karewa a cewar kyaftin boko kadir wani sojan peshmergar ya ƙara da cewa idan ba mu yaƙe su ba za su ƙara ƙarfi su kuma kai hare-hare kan wasu ƙarin wurare can gaba zuwa arewa wani wato wani sansani mai tazarar kilomita 30 daga masul a lardin kihar an kammala wasu sabbin sansanonin kuma yayin da masu ayyukan jin kai ke jiran abun da suke kyautata zaton 'yan gudun hijira ne kimanin miliyan guda Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta haitar da ficewar ƙasar Gambia daga kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya, abinda ta kira cikas ga miliyoyin waɗanda aka kwara a faɗin duniya. Gambia ta zargi ICC jiya talata da rashin ɗaukan mataki kan laifukan yaƙin da ake tafkawa a wasu ƙasashen, yayin da take bayyana janyewarta daga kotun ta birnin Hague. Wannan shawarar da wannan ƙasa ta yammacin Afirka ta yanke ta biyo bayan ficewar ƙasashen Afirka ta Kudu da Burundi daga kotun ta ICC. A maimakon abin da sahun masu guje ma ƙoƙarin tabbatar da adalci, ya kamata sauran ƙasashen Afirka su yi koyi da ƙasar Botswana wajen aiki tukuru da kotun don warware duk wata matsala a cewar shugaban sashen bincike da gudanarwar ƙungiyar ta Amnesty International a Afirka, Natsanet Belay a yau dinnan Laraba. hukumomi a afghanistan sun faɗi yau laraba cewa wasu masu tsatsauran ra'ayi da ke da alaƙa da isis sun sace suka kuma kashe farar hula aƙalla talatin a wani lungu da ke yankin tsakiyar ƙasar wannan kashe-kashen da aka yi da dare daura da hedkwatar lardin gwayar mai cike da tsaunuka ya tayar da hankalin hukumomin yankin saboda shine karan farko da ƙungiyar isis ta yi barna a yankin inda 'yan mashabar shi'a da al'ummar wato ta al'ummar hazara suke da rinjaye magoya bayan kungiyar ta'addanci wadda ke da tushe a gabas ta tsakiya sun fi kasancewa ne a lardin nangahar ta gabas da kuma wasu gundumomi na kusa waɗanda ke iyaka da pakistan waɗanda abin ya ritsa da su sun je yin icce ne a kan tsaunukan kusa da garin saboda maganin lokacin sanyi lokacin da mayakan isis suka damƙe su a cewar mai magana da yawun hukumar lardin abdulhai katabi ya ƙara da cewa 'yan bindigar sun karkashe waɗanda suka kama ɗin da daren ranar talata a daidai lokacin da jami'an tsaron afghanistan tare da haɗin gwiwar mutanen yankin ke ƙoƙarin ceto su ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta buƙaci gwamnatin afghanistan ta ƙaddamar da wani bincike na daban kan kamawa da kuma kashe farar hula talatin ɗin abin da ta kira ƙazamin laifi wani mai magana da yawun taliban mai suna zabihullah mujahid ya ce ba ƙungiyarsu ba ce ta aikata ya ce rahotannin da ke alakanta taliban da kisan farar hula ba wani abu bane illa farfaganda kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce manufofin 'yan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Hillary Clinton game da Siriya na iya haddasa wani yakin duniya. Ya kamata mu mai da hankali kan ISIS. Bai kamata mu mai da hankali kan Siriya ba a cewar Trump a wata hira da ya da kafar Reuters. Muddin muka yi na'am da manufofin Clinton, to sannu a hankali za mu faɗa yakin duniya na uku, in ji shi Trump ɗin. Kwamitin yakin neman zaben Clinton ya zargi Trump da zama ɗan koren shugaban Rasha eh, Vladimir Putin, wanda ke son shugaba Assad ya ci gaba da zama bisa gadon mulki. Har yanzu yana yada manufofin Putin yana kuma amfani da tsoron wasu Amurkawa a yayin da ya kasa bayyana tartibin yadda shi kuma zai iya galaba akan ISIS a cewa kwamitin yakin zaben Hillary Clinton. a karo na biyu cikin kuma kwanaki biyu shugaban kasar philippine rodrigo duterte ya yi barazanar yanke hulɗar soji da amurka duterte ya yi jawabi yau laraba a wani babban taron tattalin arziki a tokyo inda ya yi kwanaki biyu a wannan ziyara ta kwanaki uku a wannan ƙasa wacce muhimmiyar kawar amurka ce a yankin ya ce yana son duk wasu sojojin ƙasashen waje su bar filifin daga yanzu zuwa shekaru biyu ko da kuwa an sabunta ko kuma soke yarjejeniyar hakan wani ɗan rukunin sojojin amurka na girki a tsibirin mindano na kudancin ƙasar don su rinka taimakawa a yakin da ake yi da ta'addanci wanda ake fama da shi a ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kungiyoyi 37 na malaman makarantar boko sun tsunduma cikin yajin aiki na kwanaki uku a ƙarƙashin ƙungiyarsu ta gaman gambiza mai suna Cos Nijar. Wannan na zuwa ne bayan da suka tashi baram-baram daga teburin sasantawarsu da gwamnatin ƙasar shekaran jiya Litinin. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. Malam Habibu Mummuni shine magatakardan kungiyar Sinan memba a gamin Gambizar malamin makarantar Bokon reshen birnin Kwandi. Matsalar ce ta yi mana yawa hankuri mun yi hankuri don kenan ko mutum na son ka iya zamanto baka cika alkawari yana hita bayan ka. To shine gagarin ku ganin garbakin da aka yi ta samu muhimmanci ko ina in an kai kasar Nijar. Na saboda mutane sun gaji an san sun gaji da walakancin da aka yi musu. An mana walakanci mun ki ta dauka mun yi ta dauka. Me yanzu har ya kai inda kowa ya gane ke mutanen nan ba dai an san hanya suka so ba ba karantar suwa suka so ba kanun su ne kawai suka so kenan zuwan nan abin ne wanda ya shiga cikin kanun mutane duk yanda za su yi ba su ɗaya mutashi da kai da mutane sun ɗauke su an ɗauke su me an ka inda an ka yadda su eh inda bukatun ba su biya ba eh insha Allah wannan yanci ne wanda constitution ta ba mu ta ƙasa lokacin da duk mun shan lakwal ko wani ma'aikaci ya zamanto ba a biya sama bukatocin shi ba har yadda za shi ta ce garabkin nan in mun kai ta dagewa siyasar mun kai ta yi mun kai ta yi har mun ka kai ga iyakar garab to kenan babu wata hayya da za mu bi sai garab yawancin da ga mun aza garab mun har hayya kenan da yanzu babu wata hayya da za mu komowa ita ce za mu ta sai inda Allah sa an kai dace inda su Allah ya kirawo su sun ka gane ke ba bisa hayya gaskiya suke ba bisa dokin ƙarya na suke bisa dokin iska ne suke to sun ka komo lokacin ne an ka zamna komai zai ta daidai insha Allah sai dai waɗansu ƙungiyoyin malaman makarantar boko ba su shiga wannan yajin aikin na kwanaki uku ba kuma a cewar Malam Abdulaziz magatakardan ƙungiyar Sina Celebration birnin Kwanni suna na yanzu haka suna nazarin yanda za su bullo ma gwamnatin ƙasar da zaran ta kasa shahi ma malamin makarantar bokun Hawa, su satin ga da ya wuce kungiyar mu kadai na ta ta ta yajin aiki nawa ga sati ba komai bane tunda an yi wata ganawa minista an kai waɗansu maganganu ba a shirya ba shine yanzu wanga sati an ka ce kewan biro national kungiyar mu ta aika mu duk ga magatakardan kasar ga gaba yau satin ga ne ya bada ra'ayin shi biskan sake solanta ta ya kamata mu yi biskan abubuwan da gwamnati ta faɗi tunda abubuwan da gwamnati kamar amma na farko biskan point na farko na biyan eh, mushani akan lokaci gwamnati take ah, wai ba ta iya biyan mushani akan lokacin na biyu shi ɗaukar mushani dindindim kuma take ba ta iya ɗauka 2016 2017 kuma wannan ba ka'ida ba ne dole su ɗauka mun ga abun yayiwa yanzu sai an kito me ya kamata yanzu kowane ja wanga in sai an kima la semaine de reflection sannan an ke a ah, tun tunda an yi wani ganawa ba sasanta ba yanzu kowane sai maga takarda ya ba da ra'ayin shi na sati mai zuwa yanda ya kamata a nasu bangaren uwayen ɗalibai na cewa wannan matsalar ta a jan aiki takan kare ne akan 'ya'yan talakawa kamar da za ku ji musoma da malam amadu a gaskiya ina cikin bakin ciki da ɗemawa na kasancewa muka samu kamu cikin wanga mahaukacin yanayi cewa karatu an samu tarnaki tsakanin malumin makaranta da gwamnati abin ya yi mana ciwo da bakin ciki domin shugabanni ne na ƙasa kullum abin bai shafa su mu ne talakawa shike shafa da mu da 'ya'yan su yanzu duk wanda ka bincika ɗane na cikin gabjejiyar makaranta ko waje konan cikin gida ta biya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar madalla a gaida haruna mamman bako yanzu kuma bari mu leƙa birnin tarayya abuja inda shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc ibrahim magu ya ce hukumar ta samu nasarar kwato maƙudan kuɗaɗen da hukumar bata taɓa ganowa ba tun cikin shekaru goma sha biyu da suka gabata daga hannun masu sama da faɗi da dukiyar gwamnati to ko mai masana ke cewa game da wannan nasarar za ku ji bayani a cikin wannan rahoton da nasiru adamu el hikaya ya haɗa mana Bugun kirjin samun nasara fiye da sauran shugabannin hukumar yaƙi da cin hanci EFCC da Ibrahim Magwai ba zai samu wata adawa mai yawa ba don yadda gwamnatin Buhari da ta naɗa shi kan mukamin ke tutiyar dagewa kan yaƙi da cin hancin cikin manyan muradunta tun ma lokacin kamfen. Kana shiga ginin hukumar EFCC a yanzu za a ga hoton shugaba Buhari da rubutun in ba mu kashe cin hanci ba cin hanci zai kashe Najeriya. Shekaru sha biyu kenan cif da kafa hukumar kuma da mago aka dama a matsayin jami'in ayyuka ko kama waɗanda ake tuhuma tun zamanin shugabancin Nuhu Salihu Ribado. A zanta da muryar Amurka Magu ya faɗi makodan kuɗin da suka wuce hankali da yake karɓowa. Idan ka je ban san ko ka karɓa zuwa National Hospital ba. Akwai trauma center da equipment din da sauransu duk gaba ɗaya. Shi medical chief medical officer ne ya ce min 2 billion bai kai 2 billion naira ba. dukkan aikin da ginin da gaba da kaca-kaca 1.7 billion dola ya ce 2.1 billion dola aka dauka a go a kai kullum ne kullum kullum sai an samu wannan an yi recovery Me mutane ke cewa ne kan wannan ikirari na magu? Ga tsohon ma'aikacin gwamnati Tanko Iya batun zai iya zama gaskiya. Dan yawan gidaje ma da mutum zai gani yana zagawa da EFCC ta kwace ya isa shaida. shi ibrahim magu ya yi aikin da ike ya nuna rashin tsoro ya nuna kishi na kwarai da gaske ya nuna alaman ya sai da ransa ga baki ɗaya koma zai faru ya faru saboda a yi maganin wannan ainihin almundarin da yake tafiya a ƙasar nan a gaskiya irin mutanen da ya tinkara yan baka masu hannu da shuni da sauran mutanen da suke jin su su ne ƙasar nan ba su sa taɓe su ba ya ce ya ji ya gani ya tirsasa su mutumin nan ba ma sai an faɗi maka ba babu wani wanda ya wani abu irin wannan cikin ainihin waɗanda suka shuɗa kafin shi. baya ga nuhu ribado da ya zama shugaban hukumar na farko farko fari da waziri ibrahim lamorde da kuma shi magun waɗanda duk 'yan sanda ne ga tuna baya kan bugun kirjin ribado bin abu a kan ƙa'ida da hanya shine hankali mu taru duka mu haɗu mu raya ƙasanmu duk muna da niyya mai kyau nufi mai kyau daidai ne mu haɗa kai mu abu kuma a akan ka'ida. Gane Ibrahim Lamarde. Amma babban matsala da ake da shi in ba ranar da aka so maganin kotuna sun yanke mutane hukunci ba an ɗaure su suna cikin gidan yari duk maganar da za ka yi ba za ka ga ya yi tasiri ba da Waziri kuma an fituna kaulinta ne da ke cewa rika binciken kwakwalwar barayin biro. Nasura da maili Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Jama'a masu sauraron za ku yi mana gafara mun dan samu 'yan matsala da na'uranmu amma yanzu dai komi na tafiya daidai. Kamar yadda kuka ji yau muna son mu ji daga gare ku ne shin ya kuke kallon ayyukan da hukumar EFCC ke yi in aka yi la'akari da bayanan da shugaban hukumar ta EFCC ya yi na cewa cikin shekara daya hukumar ta gano kudaden da bata gano ba cikin shekaru goma sha biyu da suka wuce sai a kira a bayyana ra'ayi amma yanzu a ci gaba da jin wannan waƙar. duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azinta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma kutuna cikin ma'azinta to kutuna akwai matalauta ku cikin matalauta to kusa ne akwai ma'azinta talakan cikin ma'azinta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kanan sawa ya ki gode Allah bayan yin alheri shi ne talakan cikin ma'azarta mai arziki cikin matalauta riga sabi da damala idan gari ya waye ya ga kuma aiki ya aiki sa in ya tashi in ya santar ko sisi. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun samu kira na farko daga jihar Kaduna. Eh. Hello? Hello, da wa muke magana daga Kaduna? Ah, kuna magana da Muhammad Zakar Yusuf daga nan Kaduna, Najeriya. To Malam Muhammad me ka ce game da ayyukan da hukumar EFCC ke yi? Eh gaskiya hukumar EFCC yanzu ne muka san tana aiki. don tun kafa su da aka yi nan shekara sha biyu da suka wuce a gaskiyar magana akwai yaudara a cikin harkan amma kamar wace irin tabbatar da cewa ko hasidin iza hasada ya san cewa lallai efcc tana aiki yadda ya kamata kuma tsakaninsu da allah kuma suna yi ne saboda kishin ƙasa don haka muna musu addu'a muna musu fatan alheri allah ya kare su daga sharrin masu shari kuma allah ya kara tona asirin barayin biro a Najeriya. Salam. To Malam Muhammad kenan daga Kaduna mun gode mun ƙara samun wani kiran daga Kaduna. Wa alaikum salam da wa muke magana. Na'am sunana Murtala kuma ina kiran ku daga Kaduna ne. To Malam Murtala me zaka ce game da ayyukan da hukumar EFCC ke yi? to gaskiya suna kokari amma abin da muke ta hange shi ne cewa har yanzu ba mu ga wanda aka ce an zartar masa da hukunci ɗari bisa ɗari ba ma'ana ko ya je gidan yari kuma ga lokaci na ta tafiya da hukumomi ko masu ƙasa za su gane za su daure sai a kafa wata kotu ta musamman suna kama su aka aika can sai a zartar da hukunci kafin wata ɗaya biyu zuwa uku to ga abubuwa za su yi kyau a tashi lafiya daga murtala kaduna najeriya to malam murtala mun gode yau dai ka muna ta samun kira daga kaduna ga wani kiran nan ma dai daga kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam da wa muke magana suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda daga kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa menene ra'ayinka yau To alhamdulillahi kamar yadda ake ta bayyanawa ita hukumar EFCC irin yanayin ayyukanta babu shakka ayyukanta muna ganin yanayin kyau. To amma ni abin da nake magana malama Maryam Dauda idan da magana ta gaskiya za a yi. Mm. Kamar yadda su kansu EFCC suke cewa suna karɓo kuɗi a hannun mutane. To abin da ya kamata ya kamata a Kash Alhaji Musa kenan daga Kaduna layin shi ya goce mun so mu je cikakken bayanin abin da yake so ya gaya mana game da ayyukan da hukumar AFCC take gudanarwa ko kuma shawarar da zai ba su. Jama'a masu sauraron mu har yanzu muna da sauran lokaci sai ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku mun samu wani kiran daga Lagos. Hello? Hello, da wa muke magana daga Lagos? To ga dukkan alamun malami na lagos shi ma layin shi ya goce amma muna da sauran lokaci sai a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin bayyana ra'ayi mun samu wani kiran daga Akure. Salamu alaikum da wa muke magana daga Akure. Kuna tare da Umar Hafsu Rimin Laja da Kana Akure Farin. Muna magana da wa Umar Hassan? To ga dukkan alamu dai muna dan fuskantar tangarɗa da wayoyin namu kuku na'urorin namu ya zuwa yanzu dai amma mun samu wani kiran daga Adamawa. Hello. Hello da wa muke magana daga Adamawa? Kana magana da ne daga Bali a cikin Damsa Local Government. To mene ne ra'ayinka a yau? A gaskiya yadda na ji magana nan kai, a bani tsoro ma ni da kaina. Kamar me ya baka tsoro? maganan aikin da efcc suka yi mm. a sun kama kudin da an boye hannun nan da shekara sha biyar sha biyu ya bani tsoro amma yana da kyau su gaba da tattauna abin da ke gaba to mun gode eh, to mu ma mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je yobe salamu alaikum da wa muke magana daga yobe kuna magana da Abdulkarim daga Yobe. tumala Abdulkarim me zaka ce game da ayyukan hukumar EFCC? Yato eh abin da za mu ce suna iya kokarin su amma mu da tun da ake karba ba mu ga wani abu da ake yi wa kasa da abin da suka karba ba kuma ana magana za a sake karbo baki. Mm, muna jan ka. yanzu abin da ake karba kuma ana samun kuɗi a gida kuma aka fita ana karban baki ne tunan abin da suke yi. to malam abdulkarim kenan daga yobe mun ƙara samun wani kiran daga akure umar Habsu ne dawo abto malam umaru me kamanta baka faɗi ba ɗazu. gaskiya kira kin gane wallahi magana EFCC yaudara ne wallahi ba da gaske suke yi ba. Me yasa ka ce haka? ai mutanen nan in kin duba da irin takun da suke inda gaskiya suke so bai kamata a ce duk yan pdp ake kama ba akwai wa'adda eh, cikin apc wadda suke an san suna da laifi amma har yau in an ja magana su ma he a rufe amma saboda haka inda gaskiya suke so cikin yan da na apc akwai waɗanda suka yi badakala fiye da yadda mutum ma in ya ji badakalar da suka yi wallahi abun ya biyan mutane mamaki amma wai kawai ana ta kama yan pdp wadda ba su ji ba su gani ba wannan gaskiya tsakani da to mala umar kenan daga akure yanzu kuma bari mu je katsina ka aiki ba kama kama ne nan buhari ya ce zai yi ba abin da ake so ko a mana talakawa aiki. Salamu alaikum da wa muke magana da malami ne na Katsina? To ina ga layin malami daga Katsina ya goce amma yanzu bari mu je Lagos. Hello? Hello da wa muke magana daga Lagos? Assalamu alaikum Hajiya. Jidda yake magana daga Lagos. Da wa muke magana? Daga Jidda. Oh daga Jidda to sannu da aiki menene ra'ayinka? Alhamdulillah ra'ayina shine ce BBC Allah taimaka kuma FCC. A game da aikin da suke yi, Allah taimaka Baba Buhari kuma. Tau. Ina ra'ayina. To mun gode kuma a nan za mu dakata ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. al'amari ya faru a Seychelles kwanan nan a zaben majalisar kasar. kawancan jam'iyyun adawa ne suka sami rinjaye na mafiya yawan ƙuri'u da aka jefa wanda hakan ya kawo ƙarshen mulkin jam'iyyar da take rike da iko na shekaru 40 saboda haka shugaban ƙasa james michael ya yi murabus yana mai cewa lokaci ya yi mu mika mulki ga sabon shugaba dalilansa na yin murabus dai ya biyo bayan gyaran kundin tsarin mulki da aka yi a farko-farkon wannan shekarar ne na takaita mulkin shugabancin ƙasa zuwa wa'adi biyu kawai a wani babban zaman tattaunawa da aka yi a majalisar ɗinkin duniya wanda mataimakin sakataren harkokin waje wajen Amurka a harkar dimokuraɗiyya, 'yancin ɗan adam da kuma kwadago. Tom Malinowski ya jagoranta, waɗanda suka halarci taron sun yarda da mutunta wa'adin mulki kamar yadda tsarin mulki ya ƙayyade. Yana da alaƙa kai tsaye da zaman lafiya a ƙasa, da tsaro, da daidaito, da kuma ɗorewar ci gaban ƙasa mai albarka. Mahalarta taron sun kuma lura da cewa jajircewa a mutunta wa'adi wani ɓangare ne. amma domin gina hakikanin demokaradiyya mai ɗorewa da kuma nunawa wa shugabannin da suke ganin babu wani sai su da zai iya ciyar da kasashen su gaba lallai a mutunta wa'adi tilas kuma a hada da mutunta haƙƙin ɗan adam da kuma 'yanci tare da karfafa ginshikan demokaradiyya sabbin jini da basu yarda da shugabannin da suke ci da ceto ba sai kara firfitowa suke yi ta ko ina a faɗin duniya kamar yadda shugaban amurka barack obama ya ce a jawabin da ya gabatar ga ƙungiyar tarayyar afirka a ethiopia ya ce babu wanda ya kamata ya rike mulki har abada sannan ƙasarka za ta fi amfana idan ana yi da sabbin jini da sababbin dabaru amurka tana goyon bayan al'umma a duk faɗin duniya waɗanda suka fahimci ƙasa na iya ci gaba ne kaɗai idan jama'a suna da damar zaben shugabanninsu. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 57 yanzu kuma ga labarai amma a takaici To a takaice al'ummar Iraki ba su ga ta zama ba, au suna barin ƙauyukansu don kauce ma yaƙi, au suna komawa ƙauyukan da a daki hannun ISIS. Masu ayyukan jin ƙai na ta kakkafa sansanoni ga miliyoyin mutane waɗanda yakin sake kwato masul ya raba su da muhallansu a yayin da kuma ƙauyuka da garuruwan da aka sake kwatowa ke ci gaba da zama kufai in banda kwansan ba bamai kuma sun game da bakin hayaƙi Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta yi tur da ficewar ƙasar Gambia daga kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya abinda ta kira cikas ga miliyoyin waɗanda aka kwara a faɗin duniya gambia ta zargi icc jiya talata da rashin ɗaukar mataki kan laifukan yakin da ake tafkawa a wasu ƙasashen yayin da take bayyana wato janyewarta daga kotun ta hek wannan shawarar da wannan ƙasa ta yammacin afirka ta yanke ta biyo bayan ficewar ƙasashen afirka ta kudu da burundi daga kotun ta icc hukumomi a afghanistan sun faɗi yau laraba cewa wasu masu tsawon ra'ayi da ke da alaƙa da isis sun sace sun kuma kashe farar hula akalla talatin a wani lungu da ke yankin tsakiyar ƙasar wannan kashe-kashen da aka yi da dare daura da hedkwatar lardin gwayar mai cike da tsaunuka ya tayar da hankalin hukumomin yankin saboda shine karan farko da kungiyar ta isis ta yi barna a yankin Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goban Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Aidan utku ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.